common tea tea wannan sai na tashi bacci kike Me dole sai na tashi ki zan iya dafa kayana da kaina ba me a ciki ba aiki na bane ba matar ka bace ni duk ba wannan magana kin tana yanzu karfe na ko karfe uku na dare ne kana iya tasa na in zo in dafa maka ci to bacci ma ni na kwantar da ke ba ki kika baccin ki ba idan da ba bacci kike ba ya kamata cikin san dawowa ta kuma na ina da bukata me sai na tashi ki ki baccin ki mana in dafa kayana in sha ba na abu nake da bukata ba ti ne kawai zan dafa abina in sha in bacci shikenan kawai ba yanzu ma har wai abin ya kai ga wata mace za ta zo daga wani guri ta zo ta ci min mutunci a cikin gidana ka turo ta ta zo babu abin da bata gaya min ba ta ce min kaza ma ta zage ni ta ci min zarafi ba abin da matan nan bata gaya min na gaya maka ne na ga wadda ka dawo ta ma nema suke saɗe haɗe min kai su haɗa kai ni kawai shawara nake nema ba wani abu na zo ka gaya min ba kuma aka sa ana gaba kana man dariya sai ka ce a madina shawara kake nema shawara nake nema to wace na baka da ai shawara ita ce dai wadda na baka a da idan tebur na yana magana zai baka zai baka bayani duk lokacin da ka auri wata mata kake tunanin cewar wai ka auro ta ne domin ka gyara gidanka to wallahi tallahi ka haɗa kwaɗo dan idan suka haɗa kai <laughs> Allah sunan ka sauri sai dai kana tafiya kana zance kai kadai Yusuf ni fa gaskiya ni ma kake karo gaza min lissafi. No, ba shawara ka ba? Ni ma nake baka shawara? Try to understand ma. To ina ga yarinyan nan dai eh, abubuwan da na rasa da na rasa sa a gida yanzu nan nake zuwa riske su. To idan na dauke ta na kai ta gida ba fa cewa fa ne zan sallama su Adam ba ba. A'a zan karu da Juli ne. Kai anya abincin da ake maka ba dan maka barbada ba kwa. <laughs> Ni fa ina zargi. to an buɗe taimako ko. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A'a lafiya waye? wa Allah. Lafiya kuma? Me ke faruwa na kina bubuga min kofa? Ah, ba ki san ni ce mai gidan ba? Wace mai gida kuma? Ai ni ce mai gidan kuma ɗaki na ne. Wani ɗakin? Nan ɗin da kike gani da kike shiga kike ciki. To ai ni ce matar gidan. Dan haka nan ba ɗakin ki bane ɗaki na ne. Zan miki uzuri. Kin san me yasa zan miki uzuri? Saboda ba san sani ba. lokacin da aka kawo ki baki sanni ba. Wato dama ke na zo kakafa a ɗaki na. To bari in gaya miki na dawo gidana. Saboda bana nan don haka miki uzuri baki san wace ce ni ba. Wanda ya ɗauko ki ya kawo ki nan cikin gidan. Gidana ne. Kuma nan da kike ciki ɗaki na ne. Kin ji ko? Oh, ke ce tsohuwar matan nan tashi. Ita ce. Ita ce. To ai bari ma ki ji in faɗa miki. abin da duk wani abu da wani kisisi na da menene da makirci da kulle-kulle ba wanda ban sani ba kin je kin gama yawon albasanki yawon tallan albasanki a bakin titi an aura mishi ke bari ma ki jin faɗa miki na ce ko hajiya ta matsa an aura mai an mai auren dole shine yanzu zaki dawo oh haka ya gaya miki ya wuce wai to bari ki ji in faɗa miki komai na riga na sani komai na san shi wallahi ba a zo ai mun wannan iya yin a cikin gida ba wannan da gidan an san gida na ne saboda lokacin da aka ɗauko mu aka kawo mu aka kawo daga cikin gidan gidanmu nan ɗakin aka zo aka kai ni ana a yiri yiri aka shiga da ni nan ɗakin dan haka ni ban san wata da mai ɗaki ba saboda wannan daki na oh, ne haka ne ni ban san da wani mata ba ke ba ki iya girki ba na farko ba gyaran jiki ba gyaran gida da to ma ba iya abincin faranta na gyaran gida ina za a iya gyaran jiki dan haka ki ja tsimman rayuwar ki gaba nan ba gidanki bane shi ya je ya nema miki gida nan ɗaki na ne ba ɗakin ki bane ba haka ki je ki nemi ɗakin ki tintini wana har kina da bakin da zaki ce min wai gidanki ne to gidana ne ni ce mai gidan a kai kan ka auro ki a bakin titi kina kallon albasa don haka wannan gida nawa ne auren dole ne ba wanda bai san auren dole aka yi mai ba ya ce miki ban iya girki ba ban iya gyaran jiki ba haka ya ɗauko ni hajiye shi ta auro miki ni to ni abin da ya gaya min cewa Hajiya ta ce sai ya aure ki idan bai aure ki ba sai ta tsine mishi. To. Wata ko haka ya gaya miki ni kuma ya ce miki talla albasa nake ko? Ai kuwa. To ba talla albasa ba ko talla karas nake gidana ne kuma na dawo gidana kuma babu wanda ya isa ya hana ni in zauna cikin gidana kuma bari ya zo daga ke har shi sai kun gane kuranku kuma dan haka yanzu sai dai ya nema miki matsugunni. Sai dai ya nema miki matsugunni na dawo gidana. Ban guri ki ga ɗaki na. Dawo dawo dawo dawo dawo dawo ne. ki dawo ne. na dama akan maganan ne da muke da ke ta kwanakin baya to maganar sadiya mahaifin yarinyar nan sadiya ya gamu da ni ya ce a turo har yanzu ba a turo ba shi ne na ce bari in zo in same ki in gaya miki ni magana kai yanzu gali mun dinga magana ɗaya kenan kamar cin kwan mayya a gaigaya a lasa a ajiye ka zo min da maganar sadiyar nan ce maka harkar nan ba za ta yi ba kuma har yanzu ka sake dawo min da zancen nan to bari ka jin gaya maka maganar aure kai da sadiya babu ba zai yiwu ba in kuma ganin kana zuwa 'yar kasuwan nan ne kana samun dari da kwabo kake shan giyar aure kake gigin yin aure to za ka daina domin makaranta ma baka gama ba zan je in samu kawu ya zo ya mai da kai makaranta duk yanda za a yi kasuwar ma an daina inna me ya kawo magana kuma in koma makaranta gani ne fa yarinyar nan fa sadiya tana suna kuma ni ma ina son ta in ga auren nan in aka yi shi ke kanki ki zaki ji daɗin auren nan yana. Yanzu wannan hular waye nake wankiya ne, ba ta ka bace? To mutumin da bai zai wa kansa wanki ba ne yake so ya auro yar mutane ya zo ya ajiye. Ha? To kasuwan ma ka daina zuwa bari, zan je in samu kawun naka. Ina wallahi ba ki irin san da nake sadiya ba ne. Wallahi ina son Mijinta ya dauke ka bude gate. ka rinka ganin ta a gidan a gidan miji amma ba dan Allah ki sako yin dan Allah ki hakuri ki sako ai magana auren ban zancen kake so an ce da goro ya iyali yace kun san babu su tunda ko babu su ya za a tambaye shi su ya kamata fa a matsayin kin na mahaifiyata ba, ya kamata a ce ni ma kina kula da farin ciki na yau ɗebo mun ruwa na fi wannan zancen da kake min dan ba kai nake ji ba da yabo min ruwan tarwai wannan kayan zancen na zancen wai wani wai aure a haka ba dan ma karin haɗa ka da ginin nan abin ya min yawa ba ai hada ka zan da gini sai ka ji a jikinka sannan za ka tashi a wurin nan to amma na yi wani nazari gara in gyale ka ji da bakin cikin rashin sadiyar ba tukun don ba za ka same ta ba har gaba da abada Sai da sadiya kun yi handin ƙoba sai dai yadda za ka kama wannan kuwa ni ma zan taya ka riƙo wato <clears throat> Umar, abubuwan da suke faruwa ne na ga kamar baki sani ba na ce ya kamata in zo in miki bayani abubuwan da suke faruwa da asabar gaskiya abubuwan sun yawa shi yasa na ce ya kamata in zo in same ki a matsayin ki na uwa in miki jawabi ko Allah zai sa ki shiga cikin lamarin a daidaita shi abokin naka me yake faruwa Ibrahim imin bayani wato umma abubuwan ɗan asabe ne sun so su dagule don yanzu ma haka na biyo ta ƙofar gidansa na zo na tarar da shi a ƙofar gidan yana ta raɓe-raɓe don bai ma ganni ba kwata-kwata. A ƙofar gidan nasa yana raɓe-raɓe ya kasa shiga? Wallahi umma. Kin ga a kan maganar ƙara aurensa ya zo an yi abubuwa marasa daɗi an ce wannan an ce wannan ya samu uwar gida ya gaya mata cewar tilasta masa aka siya ya ƙara aure. sannan ita kuma amaryar ya je ya gaya mata cewa kwata-kwata ta gidan ma shi ba ma ya jin daɗin zama da ita don allura ma yake zaune da ita. Me yake damansa? Wani irin yaro ne wannan? Hmm? Shi kuma irin nasu tsarin kenan abin da zai yi kenan? Shi kenan don za ka yi mata biyu sai ka zama makaryaci? Wannan fa ne makaryacin namiji. Ka buga nan ka buga nan shi ne alheri? Wallahi umma abubuwan ne ni ma kaina na ga sun yawa na ce ya kamata in zo in same ki. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ran karasa salati cif. Shi kuma irin nasa tsarin kenan dan asabe? To a ina ya samu wannan hikimar? Yana nufin ni ni na ce lalle ilalla sai ya ƙara aure ni auren ma da yazo yace ce zai ƙara aure na ce dan asabe ka bari kaga ka kara karfi ka tsaya akan kafafuwanka. hada matan nan biyu dole namiji sai ya jajirce sai ya jaɗa mara. kuma shi kenan sai ta kare a kai na ce ni ce na matsa ma sai ya yi aure akan me zan uzura masa ɗau rigima dora ɗora mai aka. ai in dai aka ce munafurci ne to dama ba a nemi a zauna lafiya ba wannan shine bakin ganga saboda menene namiji zai zama ya buga can ya buga can ka je ka ce da wannan kaza ka da ka ce da wannan kaza ai dama ba a nemi a zauna lafiya ba ba a nemi zaman lafiya ba ai ka fito wa mace a mutum tsak ka fito mata da gaskiya tana son ka tana ra'ayi ku zauna lafiya shine zama lafiya amma ka zo kana kana kana kana cewa wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza ina ka nemi zama lafiya a gidanka to wallahi Ibrahim ban san abin da ake ciki ba duk ban san wannan abin ba ni na ji daɗi da ka zo ka zayyane min wannan bayani zan kuma je gidan in same su in musu dalla dalla babu dalili irin wannan haka kawai ka zama munafikin namiji Ya na ganka kayi kayi yanayin ka daɗi. Wato Anas dole ka ganna a cikin damuwa. Wallahi wani abu ne taso. Maganar aurena da Sadiya. Na sami inna na gaya mata. Na ce mahaifin Sadiya ya ce in turo magabata na. yi abin nan. Inna ta tsaya kai da fata ita ba za a yi auren nan ba. kuma kayi kayi da ita ka daɗa jaddadawa a ta ba. Anas kenan. Maganin maimaitawa ai bata taso ba. Nan na sami in haddar kusawa ne ina ba ta haƙuri akan ta yi haƙuri ta bari ta bani dama a yi bikin nan inna ta yi ƙe mu dugus. Anya kuwa babu wani abu tsakanin iyayen yarinyar nan da ina kuwa. Wallahi babu komai Kabir. Ah, to ko dai ina ba ta son rabuwa da kai ne. saboda na ga gidan kaga kai kai kadai ne ne a nema a wani kada ko da matsala ba haka ne inna ita a fahimtar ta ni yaro ne ban isa aure ba domin in na auri sadiya ba zan iya kare mata dukkanin wasu haƙoƙinta ba da nauyinta da zan sauke a kanta shi ne haka take tunani ne take cewa ba za ta yadda ai wannan auren ba <laughs> ka isa aure ba mm. amma to abokananmu nawa aka yi wa aure to ni ma abin da in baka isa aure ba to amma ai ka isa yin tsalle tsalle ko kai ma dai ka faɗa haka Anas yanzu Anas Kabir ku bani shawara menene mafita yanzu yanzu ka kwantar da hankali kwantar da hankali insha Allah za mu yi wani abu akai mu san abin da za mu karka da insha Allah kuma ni ba ma wannan ne fi ga ma hankali ba mm-hmm. ɗazu na ji in na tana waya tana wa kawuna waya lalle lalle ya zo wai a cire ni daga kasuwa a mai da ni makaranta shine fi mugun tayan man da hankali wallahi kuma fa kaga in dai har kawo iji wannan magana to fa ba makawa ba akwai matsala tabbas zai zo duk yadda zai ga ka ah. koma makaranta ka san dole zai kaga maganar zan yi ɗaya babu kaga bata taso maganar bi babu malami kaga ba kasuwa ba sadiya har ka damu za mu nemi mafita dan halak ake wa halacci mu za mu nemo ma mafita aurenka kai da sadiya kamar an yi an gama ne da kana da mu Allah sarki shi yasa nake alfahari da ku a matsayin abokaina kuna bani shawara ta gari in ina cikin bakin ciki da tashin hankali in na ganku zuciyata za ta sanyi na gode da abubuwan da kuke min ubangiji Allah isa ka da alkhairi ya ban mu tare ba yadda za mu ga farin cikin ka ka aure sadiya insha Allah ku ka yi haƙuri yanzu ka kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka ka zo mu tafi kawai za mu dan kwantar da shi dai amma magana hankali ai ka kwantar da wani kana da mu ai kana da mu to dama ni ma kun ga sanda kuka shigo na dan yi shiri ne zan fita kasuwa eh, yanzu sai mu fita gaba daya to da ma shi ne fita gaba ka gama ashe ta yi wallahi ta yi na makara To yanzu ni fa daga nan a hanya ta ta kasu. Cewa na kai? Eh, ya kenan. Ya muna majalisa an kada wai. A san dai dama ba ma wuce ta ba. Ku ku da wajen zama ba malam ba ta wuce abu. Wallahi ba abun yi. Shikenan. Kada muna nan a To ba matsala. Sannan kuma a tau mana dai da abin da aka saba. Ai gani. Ai ba sai an ce. Shikenan ba matsala. Sai ka dawo. Sai ka dawo. wani mutum fa da ya irin wannan yana ji yana gani a gidan ya haɗa wannan ya ce uwar gida kaza ya ce amarya kaza aiko ranar nan suka gano lagon baya son zama lafiya ne amarya ta ce ya kin ga wannan fa fadin mai gida shi yake hada musu kuma haɗa kanmu ta ce aiko kin gano sai da izo sannan suka tsiye shi kai da gidanka ka dinga wuri wuri ka dinga gumi suka tsiye shi nan ka ce min kaza ni ma ai kaza ka ce min suka yi mai yaga yaga wannan ta ja riga wannan ta ja sai da suka yayyaga mai riga sannan aka zo aka zauna lafiya ba girma ba arziki kuma ƙarshe duk daɗewar da za a yi wata sai ya faɗi wani abu wata ta ce ta ɗauka ƙarya ce tunda ita ya fare musu ai mutum ya zama mai gaskiya shine zaman sa lafiya na wannan tsarin da ɗan asabar bai yi ba haba da Allah me ya haka dan zaka ƙara aure shikenan sai sai sai sai ka dinga kumbiya kumbiya a'a wato umma wani abun ma da baki sani ba shine a cikin neman auren nasa ya samu uwar gidan ya gaya mata cewa ke ce kika tilasta masa cewar sai ya ƙara aure in kuma bai auren nan ba to zaki tsine masa dan ki je ki tarar da wani abu sabo to na san baki san da wannan zancen ba shi yasa na so na zo in sanar da ke cewar ga abin da yake faru subhanallahi wa iyazu billahi me ya zafi haka tsinuwa shine neman zama lafiya kawai abin da yake so ya yake nan ta ji daɗi a ranta ni ta ta dinga ganin ni na tusa aka yi mata kishiya a'a ina da sake an ba mai kaza kai zan je in same su zan je in same su in musu ɗaiɗai yawwa kowace ta san matsayinta yawa kai kuma Allah ya ma albarka na gode na gode zan yi kokari in je gidan insha Allah masha Allah mm. kuma ni zan tafi zan ko je gidan madalla samun aboki irin ka ai shi ne wani ne ba ƙara famfa zai ba gidan nasa yana ji yana gani ya fi ƙarfinsa hai su ya kamata mu san abin da ya kamata don in har aka ce za a mai da gali makaranta to akwai matsala gaskiya kuwa in mace za ta yi ruwa domin kuwa duk wani cilin da muke kasan da shi muke fakewa tun da ka ji kawunan na ana magana kawunan nasa to ka tabbatar ko za a cire shi da kasuwa a mai da shi makaranta to yau ko idan aka cire shi da kasuwa aka mai da shi makaranta ina muka kama wai an saki mara gata wannan gaskiya ne to ni dai shawarar da na yanke shawarar da na yi da zuciyata da kuma iya tunanina da na yi ban sani ba kai in na faɗa ma ya zaka ɗauki abun za yi na'am da shi ko kuma ta ya zaka kalle shi ina jin ka faɗa mu ni dai shawarar da na yanke ina ganin ina wannan mutum na bayan light na mu sunansa wa wannan mutumin ok wanda na kwanaki ana faɗa da shi a bayan layin can kware kuwa eh to ni shawarar da na yanke ina ganin mu je mu same shi ko wani abu ne mu bashi ka gane me nake nufi mu yi ƙarya da shi mu yi garkuwa da shi To ko ka san mutumin nan ba abin da ba zai iya ba in dai akan kuɗi ne da duk wata jarfa da ake yi ana tuba ai dai shine ko to ai kuɗin kuma fa na san me zan yi na san abin da zan ɗazu da zan fito na ga umma ta da daga unguwa da ta dawo cikin jagarta na ga wata atamfa kuma atamfa daga ganin ta mai tsada ce yawwa yawwa zan shiga zan lallaba zan san yanda ne na ɗauko atamfar idan na ɗauko sai mu je mu siyar sai mu ɗauke ta kawai mu kai wa asabar laliya sai mu kai mata mu siyar in ya so kuɗin sai mu amfani da shi wajen bawa shi abun kunya ko ba haka ba shi ne za mu samu abin da muke so dan wannan mutumin bayan kuɗi ne A ah. kan kuɗi tsab in ka ce mari uwarsa sai zabga mata mari ai ba a magana to abin da zamu kenan sai mu yi kokari ko kuma in ce sai in yi kokari dan kokarin nawa ne yanzu yanda zan dauko wannan atamfan ma aiki ne to kuma wannan ai shawara ta rage ga mai shiga rijiya kai ya kamata ka je ka san yanda da tuka ba kai sai an gaya ma ka san na so tsula tsiya a gida akwai wani wando da nake sawa kato a cikin sa to shi zan dauko na sa shi a jikina zan dau atamfan zan hada da kafata daure ba wanda ya san me a jikina haka zan lallaba in fito ko da yanzu idan aka ce amma da shi makaranta kaga fa gaskiya fa da matsala an kashe mu ya an kashe an kashe mu garin yan nan me gida jiya ma da naci zai da ta ina ganin ta na shiga soyayya to kai ta me gida kake me kunin nan masifa fiyan matan nan eh, yanzu dai ina wulgawa za ta fara zo zo zo yanzu dai mu je yanzu zan yi kokari in dauko a tamfar shine dai mai wahala zuwa gurin da zaka yi kenan abun kunya ba mai ya bane dauko a tamfar shine aiki to kai kokari ka dauko yawa gaskiya sai mu je mu siyar amma a tamfar zamu bashi sai mu bashi tunda mai tsada ce kuma siyarwar mu sai mu je mu sai mu kai ma wannan dillali ya take da suna ta bayan layi za ta eh, siya ta ba mu kuɗi to shikenan zo mu je zo mu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 me ya zafi ai ba sai ta kai ga hukuma